mayakan na boko haram sun dun faro garin gamborin gala a cikin manyan motocin yaƙi guda biyar masu ɗauke da manyan bindigogi da nufin kai wani mummunan hari a garin inda suka sidada ta yankin da galibin ma'aikatan agaji suke wanda kuma inda a ce sun sami nasara to da ba ƙaramin barna za su yi ba amma dakarun sun fatattake su inda aka kwato su motoci makare da abubuwan fashewa tare da bindige wani dan kunar bakin wake da ke tunkarar sansanin yan gudun hijira da nufin tada abin da ke jikinsu a cikinsu. sanarwar da jami'in sadarwa na aikace aikacen hedikwatar sojan Najeriya kanar Aminu Ilyasu ya aiko mana ɗazu da rana na nuna cewar shi ma mukaddashin babban kwamandan runduna ta bakwai na rundunar operation lafiya dole brigadier general Abdul Khalifa Ibrahim ya jagoranci wani fafatawa mai zafin gaske a tsakanin furgi da mahaɗar banki inda suka karkashe 'yan boko haram da dama kana kuma da dama suka samu munanan raunuka yayin da wasunsu suka tsere da harbin bindiga aka kuma kwato bindigogi da harsasai daga gare su su ma sojojin najeriya da kamaru sun yi wani aikin haɗin gwiwa a maɓoyar 'yan boko haram a garin gabcari shiwari malamborin gremari da kuma kanari inda suka rugurguza sansanin horaswa na mayakan boko haram da kasuwa da kuma gonakinsu a cewar masanin tsaro aliko yan rashid harun muddin sojin najeriya suna irin wannan hoɓɓasa a baya bayan nan to tabbas nan ba da jimawa ba za a kawo ƙarshen wannan bala'i na rikita-rikitar boko haram a arewa maso gabashin najeriya in ka duba wannan mataki da su najeriya an suka ɗauka na kai aggressive a wa 'yan Boko Haram abin da ake ci gaba da shi yanzu. Da ce sun ɗauki wannan matsayin tun wata hudu biyar da suka wuce wallahi da yanzu ba a samu Boko Haram ha suna gange-gange suna zuwa su ɗauki wani a atakin wani wani ƙauye ba. Amma yanzu ka duba duk wani ƙarfin soja da ƙasa ta sa sai fa an samu haɗin kan 'yan gari. Idan ba a samu haɗin kan 'yan gari ba duk wani attack ko kuma duk wani aggressive attack da afosu suke kaiwa to bara a cimma ruwa ba. Saboda me saboda in ka duba yanzu faɗan da ake da 'yan Boko Haram akwai wasu 'yan ƙasa waɗanda suke ɓoye wasu wannan 'yan boko haram 'yan ta'adda ɗin kamar akwai wani gari wannan auna ko kuma jakana in ka duba me yasa ake kai attack me yasa ake tare hanya ko yaushe cikin kwana ɗaya kwana biyu kaji 'yan boko haram sun tare hanya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.